jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na harshen hausa sunana yakub muhammad harun za mu ci gaba da gabatar da darasinmu ne a ƙarƙashin jimlar hausa a ƙarƙashin jimlar hausa mun ce jimlar hausa ta rabu kashi uku akwai sassaukar jimla wato jimla da ke da sauƙi ta fuskar ƙira akwai jimla sarƙaƙƙiya sannan kuma akwai harɗaɗɗiyar jimla sassaukar jimla ta rabu kashi-kashi akwai jimla mai fi'ili akwai jimla mare fi'ili akwai jimla tambayau akwai jimla umurtau akwai miƙaƙƙiyar jimla akwai jimla mai harshen damo da sauransu yau daga cikin ire-iren sauƙaƙan jimloli ko daga cikin ire-iren sassaukar jimla za mu tattauna ne a gaba da jimla mai fi'ili idan aka ce jimla mai fi'ili ana nufin jimlar da ke ɗauke da aikatau a ciki da zarar an jera kalmomi bisa ƙa'ida sannan ya kasance akwai kalmar aikatau a cikin jimlar to wannan jimla ce mai fi'ili idan aka yi dubi ga sunan cewa sassaukar jimla ce kuma mai fi'ili kenan ana nufin jimlar da ke ɗauke da kalmar aiki a ciki ko kuma kalmar aikatau a ciki misali musa ya shiga aji audu ya tafi kasuwa talatu tana yanka kuɓewa kifi ya faɗa a ruwa ƙusa ta yaga riga wuta ta ƙona tabarma idan muka dubi da kyau za mu ga duka waɗannan jimlolin suna ɗauke da yankin suna guda ɗaya ne kawai da kuma yankin aiki wato aikatau guda ɗaya wannan misali ne na sassaukar jimla kuma mai fi'ili idan aka ce jimla mai fi'ili kenan ana nufin jimlar da ke ɗauke da kalmar aikatau a ciki wato a cikin jimlar akan samu yankin suna da kuma yankin aiki guda ɗaya a ciki abin da ya sa muka ce guda ɗaiɗai saboda muna magana ce akan sassaukar jimla amma kuma mai fi'ili a darasi na gaba za mu yi magana akan sassaukar jimla mare fi'ili sassaukar jimla mare fi'ili darasinmu na yau sassaukar jimla mai fi'ili inda muka ce jimla ce mai sauƙi ta fuskar ƙira sannan tana ɗauke da yankin suna guda ɗaya ne kawai da kuma yankin aiki guda ɗaya a nan zan dakata cikin wannan shirin da fatar za ku ci gaba da bibiya ta cikin wannan darasi a ci gaba da bibiya a ci gaba da liking da sharing da kuma subscribing na ku yakubu muhammad